assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba sha hudu ga watan dulkaida ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na talatin daga cikin jiran giyan kasusuwan karatun littafin ashari'a na al-imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al-ajuri allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi na fadilaci na <clears throat> in ba manta ba muna bibiyan sharhin az ila bayani makasi kitabin sharia na fadilati sheikh al'allama rabe bin hadi umair al-madakhali allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba su manta ba har yanzu al'imamul madakhali shine wanda yake mana dabdalan bayanai a ƙarƙashin gaban da ya kira da albida'ul kubra wal munkaratul uzma inda al-khawarijul judud Laisat bi shay'in amama al-hakimiyya bid'a da mutane za zo suna aikatawa mai girman da ta fitar da su cikin addinin musulunci da ayyuka na fasikanci na sabo manya-manya da suke fusata Allah madaukakin sarki a wajen hawarijawan zamani wannan ba wani abin a daga ido a kalle shi bane idan ana magana kan abin da ya shafi jagoranci shugabanci mukami mulki da sarauta su ba sa ɗaukan abin da annabawan Allah suka fara wa'azi da shi a matsayin wani abin da ya isa ma tukuna a tsaya ana magana a kan shi sai dai gwagwarmaya a kan yadda za a shi gwamnati kafirta hukumomi da bayyana ɓannan da su waɗannan hukumomi suke a kan shi allah madaukakin sarki ya kiyaye domin kwana a inda mala yake cewa ƙalal musannif a cikin littafi babban malami al'imam ajuri yana cewa wa kada hazzara na allahu ta'ala minhum su irin waɗannan hawarijawa na da da kuma na yanzu allah madaukakin sarki ya tsoratar da mu dangane da al'amuransu mal maqasudu man maqasudu bi hazarna Allah ta'ala minhum wai menene makasudin da ya sa Allah madaukin sarki ya tsoratar da mu dangane da su waɗannan mutanen shine abubuwan da muka karanta a baya hal lafzul khawarij madhkurun fil qur'an shin lafazin khawarijawa akwai shi a cikin ka sa akwai mutanen da za su zo da abin da ya saba ma dokokin Allah idan ka ce waɗannan abubuwan ba su da kyau sai su ce akwai shi a ƙur'ani ƙur'ani ne ya hana da dai sauran waɗannan abubuwan da suke ambatawa wanda da izinin Allah a can gaba duk malam zai tattauna irin waɗannan shubuhi kuma zai bi ɗaya bayan ɗaya zai nike mana su malai ce fal'usatul ladina ya Allah wa rasulahu قال الله تعالى يعصون يعصون الله ورسوله قال الله فيهم su waɗanda suke aikata sabo waɗanda suke aikata ayyuka na laifuffuka waɗanda suke yin abun da ba daidai ba Allah maɗaukin sarki ya yi magana a kansu cewa wa mai ya'asillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abadan duk mutumin da yake saba ma Allah kuma yake saba manzan shi to lalle wannan wutan jahannama zai shiga kuma in ya shiga ya shiga dindindin idan ba kawarije ya tsinci wannan ayan ya rike ta gam idan kai aiki sai ce wannan aikin da kai aiki ne wanda ya saba maganan Allah aiki ne wanda ya saba maganan manzan Allah saboda kai dinnan kai dan wutan jahannama ne da in ka shiga har abada ba za ka fita ba an gano wannan da kyau ku to tambaya a nan wannan ayan akan mai aikata aikin sabo take ko ko akan su jawa take domin su sun saba ma manhajin da'awan Allah sun saba ma manhajin da'awan annabawan Allah da suke kira akan tsarin da ya kamata a bi Allah madaukakin sarki jama'a mun fahimci wannan da kyau ku waɗannan su 'yan jahannama ne ƙarara da za a ɗauki wannan ayan a ajiye musu domin tambaya abinda da khawarijawa suke yi shin haka Allah madaukin sarki ce ayi za ga ta tamba haka bane wannan saba mu Allah ne ko ba saba mishi bane an gano wannan da kyau ko sannan abinda da su khawarijawa suke kira zuwa gare shi shine abin da annabi da sauran annabawa suke kira zuwa gare shi ko ko ra'ayi ne da son zuciya irin nasu suke bi kadai kuna gano wannan da kyau ku amma ba taɓa ɗaukan wannan ayan an ɗora a kansu ba to amma su za su ɗauki aya su ɗora ta akan wanda yake muwahidi ne saboda wani ra'ayi da wani tunani nasu wanda a gaba malam zai mana bayani ba da daɗewa ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu haka a cin alkur'ani allah ya ce fa'inta na zatun fi shay'in farudduhu ilallahi war rasul duk sanda kuka samu saɓani kuka yi jayayya kuka yi musu a cikin wani al'amari ko ya yake to kuma yi da wannan al'amari zuwa ga Allah kuma yi shi shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maraukin sarki ya taimake mu malan almadakhali ya ce wal khawarij ma kano yariduna masailan niza' wal khawarij su khawarijawa ma kanu yarudduna masailan niza ila war rasul su khawarijawa duk abin da ya samar da sabani da rashin fahimta a cikin su ba su mai da wannan abun zuwa ga Allah da manzon shi sam a ce wai da wani da suwani sun samu sabani wajen fahimtar wata matsala iri kaza wai ba khawariji ce me Allah ya ce me annabi ya ce ba sa wannan sai dai kawai menene tunaninsu menene ra'ayinsu me suke zargi me suke hasashe an masu akan wannan za su gini kawai su hukunci maganan waya mai da Allah ya ce annabi ya ce to son zuciyarsu kuma su aje sha ina jama'a mun gano wannan da kyau ku so khawarijawa ba sa wannan sai dai a ce to yanzu ba kaza ba yanzu kaza yanzu an ce kaza yanzu kaza ko gano wannan da kyau ko sai ka ce yanzu wannan shine Allah ya ce shine annabi ya ce an gano wannan da kyau ko shine Allah ya ce shine annabi ya ce da Allah ya ce fa in tanazatun fi shay'in sai ce dama kuwa kuke idan aka ce kaza kaza sai a danne mutane haƙƙinsu mai kaza shikenan ko an fa kawar da wancan ayin kenan Zai zama su dama suna bin son zuciyarsu kai ma sun ɗora ka kan bin mai son zuciyarsu ko bin son zuciyanka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa inna ma Kano ya na ila a so su Jawa duk abin da ya taso masu suna mai da wannan abu zuwa ga madaran son zuciyarsu ne wa tafsiratihim fasida da ƙoƙarin fassara duk abin da suke son su fassara da fassara lalatacce an gano wannan da kyau ku tafsiratihimul fasida za ku zo da nasoshi ku yi masu fassara fassara na annabi da sahabbai da malaman farko sai su je su ɗibo waɗannan nasoshin sai zo sai su yi masu fassaran sarran da suke so ko da fa duk duniya kowa zai gane cewa waɗannan nasoshin fassaran da suke masa ba haka suke ba ba fa za su fasa yi ba an gano wannan da kyau ko ku daina ganin wai don gungan jishirmi jishirmi jishirmi za su ta yi saboda a duniya akwai mutane biyu akwai mutumin da yake da raunin imani an gano wannan da kyau ko akwai kuma mutumin da yake shi wawa ne kuna gano wannan da kyau ko akwai mutumin da yake da ronin imani akwai mutumin da yake shi menene shi wawa ne Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mala yace qala abdullahi ibn umar radiyallahu anhu a ƙasa mala yace abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya ƙara mushi yarda ya ce innahu ila ayatin so khawarij haka suke nufan ayoyin da nazalar fil kuffari waɗanda suka sauka kan kafirai faja'aluha alal mu'minina sai su rika ɗaura waɗannan ayoyi akan muminai cewa sun sauka ne akan waɗannan muminan mala ya ce allakahul bukhari fi sahihihi wannan asari na abdullahi dan umar al'imamul bukhari ya kawo shi mu'allaki a cikin as-sahih ɗin shi fi kitabi istita batil murtaddin a babin da ke bayani akan neman masu radda su tuba babu katilil khawarij wal mulhidina ba da iqamatul hujjati alaihim a ƙarƙashin babin da ke bayani akan halaccin a yaƙi khawarijawa da waɗanda suke mulhidai mun gano wannan da ke ko su za zo shi addini suke yi amma suna wuce gona da irin tsarin addinin to irin waɗannan mutanen ana yaƙansu yaƙi ko ta ko'ina ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu misali akwai jama'an da suke wasu wauta a cikin rayuwa da addini na ce ku rabu da su so nake hukuma ta gama sanin duk abin da suke yi to akwai salon yaƙin da nake son zan masu daga nan ba su ƙara motsa abu wallahi an gano wannan da kyau ku duk sai sun gama ɗaukan abubuwan da suke kaf sannan sai mu ce to ga abin da ake kun gani ku to zai haifar da kaza to sai ai maganin abin ba ku. ina fatan kun gano wannan da kyau to sune mulhidai kuma khawarij ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya taimake mu ce ba da iqamatul hujjati alaihim bayan an tsaida musu da hujja qarara yanzu khawarij na zamanin sahabbai aliyu da su ibn abbas ba ta yadda ba su yi su nuna masa abin da suke ba daidai ba ne amma ba su ɗauka ba an gano wannan da kyau ku ku wauta ke ku. na cewa wai duk wanda kai mai kai ma wa'azi ka ce abu kaza babu kyau wai ya bar wannan abin da kake hana shi nan take a to kenan kana son ka ce da kai da shi di iri ɗaya ne ai ba iri ɗaya ba ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce wa salahu tabari fi tahdhibil athar wannan asari na abdullahi dan umar al-imam tabari ya kawo shi a cikin tahzibul asar saboda al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaki ne an gano wannan da kyau ku. amma an same shi da cikakken isnadi a ruwayan al-imam tabari a cikin musnad ali bi sanadin sahihin qala hafiz fil fatih ibn hajar ya faɗi wannan cikin fatawul bari a juz'i na 12 shafi na 286 wa wasalahu kadhalika ibn abdul barri fi tamhid ibn abdul barri ya kawo mai cikakken isnadi a cikin at-tamhid lima minal muwatta min al ma'ani wal asanid a mujalladi na 23 shafi na 335 unzur tagliku ta'alik na ibn hajarin a jiz'i na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da tara mala ya ce wa mimma yusaddiqu qawla umar radiyallahu anhu ma fihim yana daga abin da ke ƙara tabbatar da maganan abdullahi dan umar a kansu qawlu ibn kawa'i fi ibn abbas radiyallahu anhu ma maganan ibn kawa' mun gano wannan wani bakhawarije ne ya faɗi dangane da ibn abbas lamma atahum yunaziruhum yayin da ya zo yana mai tattaunawa da su yace ya hamalatul qur'an inna haza abdullahi ibn abbas kusan lokacin da suka ware su koma hairaura suna cewa wai suna da'awa suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna bayan da ba a yi da su ba suka ce samu su addini suke yi a lokacin sai da na ali ya nufin zai yaƙe su sai ibn abbas ya ce a ba shi lokaci ya je samu sai tattauna da su ai tuna ku to shine ibn abbas ya je ya same su yana shiga inda suke sai ibn kawai sai ya yunkura sai ya miƙe ya ce ya ko makaranta alkur'ani suwa khawarij yan uwan shi yake ma wannan su ne yan alkur'ani inna haza abdullahi ibn abbas wannan da ya zo wajenmu sunan shi abdullahi dan abbas yanzu duk wanda ya ji wannan zai ɗauka abin arziki ne ko wannan abdullahi dan abbas kenan faman lam yakun ya arifuhu duk wanda bai san wannan ba fa ana u'arrifuhu iyahu to ya tsaya zan mai cikakken bayanin da zai gane shi mun gano wannan da kyau ku min kitabillahi azza wa jalla bayanin da zan maku akan shi yana cikin littafin Allah haza mimma unzila fihi wa fi qaumihi kun ga wannan to akan shi da mutanen shi ne Allah ya saukar da balhum qaumun hasimun su waɗannan su ne mutane ‘yan husuma da alkur'ani kun gano wannan da kyau ya san za a kai su ƙasa idan har aka tattauna da ibn abbas dangane da alkur'ani kun gano wannan to tun da nan sai ce yan husuma da alkur'ani su ne kur'ani ke magana kansu kaga idan abla dan abbas mai fushi ne ko abla dan abbas wanda bai koya tsarin yadda da'awa take ba tun daga nan an buge bakin shi sai ya tunzura sai ya fusata sai hankalin shi ya tashi an yi nasara kan shi gina karan farko an gane wannan da kyau ko amma sai me sai daki ina fatan mun gane dake wanda ya yi da suka zuba mukabala sai da ya fitar da mutum dubu hudu daga cikin dubu shida an gano wannan da kyau ko wancan batancin da aka yi mai tun kafin ya zo da wannan batancin da aka yi mai san da ya zo da ya haƙura ya bi tsari wannan abin ba tasirin da ya yi jama'a kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mali ce farudduhu ila sahibihi wala tuwadi'uhu kitaballah wannan bayani ya zo cikin musnadil imami ahmad a juz'in farko shafi na 86 da abu ya'ala a juz'in farko shafi na 367 a lamba na 474 hakim ya fidda shi a cikin almustadar juz'i na biyu shafi na 165 lamba hadis na 2600 da hamsin da bakwai wa ƙala ya ce sahihun ala shekai ne wa wafaqahu zahabi wa bai al bai baihaqi ya fitar da wannan asari a juz'i na takwas shafi na da da saba'in tara wa diya'ul maqdisi fil muhtara a juz'i na biyu shafi na biyu da da ishirin biyu zuwa shafi na biyu da da ishirin shida a lamba hadisi na shida da 605 wa qala muhaqqiqul kitab isnaduhu sahihun mai taƙiƙin littafin ya ce isnadin shi ingantacce ne min riwayat abdullahi ibn shaddad rahimahullah wa auradahu al-hafiz ibn kasir fil bidayati wan nihaya a juz'i na bakwai shafi na 312 wasa hahahu kuma ya inganta shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to malai yace su khawarijawa suna fassara alqur'ani da ra'ayoyinsu yanzu ce ma abdullahi ɗan abba su ne ƙaumin hasimon suna da hujja da dalili daga allah sa da dalili daga magabata ta ma ra'ayinsu ne da ganin damar suka suka ɗora suka wuce to a haka suke ɗaura al'umma kan wannan sai ka mutu ka kanka a wuta kuma ka fara cewa za ka yi tambaya wai me ya faru allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma'ala ya ce ha'ula'il an waƙa'u fi haza waɗannan khawarij sun fada cikin wannan aya da Allah yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira Allah ya ce duk wanda ya saba ma manzon Allah a bayan da shari'a ta bayyana mai ga alqur'ani da hadisi qarara ya bi wata tafarki wacce ba ta mumine ba Allah maɗaukin sarki ya ce za mu jibinta mai abin da ya nemi jibinta ma kan shi ƙarshe dai makoman shi jahannama ne tar da mutumin da jahannama ta zama makoman shi Allah ya kiyaye mala ya ce shaƙullaha wa rasulahu sun saba ma Allah da manzan shi wattaba'u gaira sabilin mu'minina suka bi wata tafarki ba ta mumine ba fahiyar nafsu tariƙatil khawarij shine asalin hanyar khawarijawa kun gane kuna kuke ganin wai ai kowa ɗan salafiya ne da za ku ce Allah ya ce annabi ya ce ya ce abu wannan maganan a bisa fassarar annabi da sahabbai ba ruwan khawarij da wannan kun gano wannan da kyau ku ba abin da ya shafi khawarij da wannan su abin da ke cikin ran khawarijawa shine me suka tsara me suke so kun gano wannan shi yasa ana nan akwai lokacin da muka taba magana a nan duk kun manta nishe kun ga wannan abin da khawarijawan Najeriya suke yi ku ba su lokaci rigiman zai koma tsakaninsu. su a lokacin da mutum ya ce yana yin aiki don Allah ne sai zama aikin ya sauka daga aikin Allah Allah madaukin sarki ba zai taba barin shi ya zauna lafiya ba an gano wannan da kyau ko. zai tada musiban da sai ta zama mai bala'in da ba kamanta yanzu haka suna tafiya isu isu ba wanda ya ce masu su je su ce sun ma'aisil mubaya'a suka je suka ce sun yi haka ne da suka ce sun yi wannan mubaya'a kaman abin arziki sai ga shi wanda ya fara faɗin magana da shi kuma ta fara karyawa sai ga sun koma suna kafarta junansu kuma yanzu yakin zai zama musu biyu na farko dole su yaƙi isu isu an gane wannan ita gogonar tana yaƙansa a lokaci ɗaya to ƙarshensu ne ya amma lokacin da suka shekara shida suna ɗanɗana wa al'umma kuɗa kowa kuka yake yi kowa cikin damuwa yake ko to Allah yana maku wannan ne don ya jarraba imaninku ya za ku yi shin za ku tabbata kan diga digadiganku ku tsaya kan addininku ku tsaya kan manufa kyakkyawa ko wannan tsoro da wannan firgici da wannan goguwan da ke murɗa na 'yan boko haram za ta sallatar da imaninku da sa ku koma ku ja da baya a kan tsarin addini da kuke yi ko ko yaya za ku yi jama'a kuna gano wannan da kyau ku da al'umma suka tsaya mai imaninsu da wahala da musiba da kunci bai sa sun bi su ko kuma sun sassauta wajen tsarin da ya kamata su yi ba duk da kafirta sha'ab da suka yi gaba ɗaya da kuma halattar da dukiya da iyalan sha'ab da suka yi to wannan bai sa sun bi su ba kaga yanzu sakayya ne Allah maɗaukin sarki ya fara me ya fara maida musu kuma ina gaya muku nan gaba kaɗan za za ga irin takaicin da za su shiga yanzu ba su rabu biyu ba kuna nan za su rabu sama da nawa kuma za su koma suna yake isu isu a lokacin ne kuma wasu kaso daga cikin kasan za su fito za su ce ba Allah yake ma ba saboda haka su sun fita kun gano wannan da kyau ko waɗannan ne da za su ce sun fita to su ne za su je za su samu gwamnati su riga gaya ma gwamnatin lagonsu har a bi su duka ɓangarorin kuma a gama da su kuma ko da sun ji wannan maganin sun yi ƙoƙarin wai su ce bari su daddanne an gane bari su bi su rurrufe bari su mai su mai wala ba zai yi ba sai ya faru sau da ba a cin amanan addinin Allah ko ta halin ƙaƙa ne wanda ya wannan cin amanan ya nasara ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fa haza tahzirun min Allah bi hadhihi al-usul amma wannan jan kunni ne da Allah madaukakin sarki yake ma al'umma dangane da wannan usul din wa yadkhulu fiha kullu asin dukkanin wani mai laifi wa kullu munharifin da duk mutumin da ya kauce ma farki na kwarai fil manhaj ya bi wani manhaji saɓanin manhajin malaman farko wa kullum munharifin fil aqida haka da duk wanda ya kauce ya bar aqida ta ƙwarai, la ya ila Allah aqidan da ba a ɗaukan hukunci a kai ta zuwa ga Allah wala ila rasulillah kuma ba a tafi da wannan tsari zuwa ga manzon Allah la fi aqidatihi wala fi manhajihi ba bi tsarin aƙida na Allah ko kuma tsari na manhajin Allah ba wala fi khilafatihi ko kuma abin da ya haifar da saɓani madadin abinciki wai Allah madaukakin sarki yana da ta cewa akan duk abin da ya haifar da saɓani cikin jama'a ko ko bai da shi an gano wannan da kyau ko in yana da shi to ya hukuncin wannan yake duk wanda bai bi wannan ba to ana san a gaya mashi ƙarshen shi naru jahannama wutan jahannama ne saboda ya asallaha wa rasulahu fi aqidatihi wa fi manhajihi wa fi ikhtilafatihi wa fi kulli shay'in duk wanda ya saba ma abin da Allah da annabi suka ce ga tsarin da za a bi yabna shi sabanin nasu to wutan jahannama zai shiga an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu malai ce ƙalal ajuri al'imamul ajuri ya ce wa hazzaran al-khulafa'ur rashidun haka khalifofi shiryayyu su masu tsoratar da mu bin tafarkin khawarijawa ba'adahu a bayan shuɗewar manzan Allah wa hazzarnahum sahaba radiyallahu anhum sauran sabon annabi baki ɗaya sun tsoratar da mu tafarkin khawarijawa daga cikin sahabbai waɗanda suka tsoratar da mu tafarkin khawarijawa akwai waɗanda suka tsoratar da mu tafarkin ba a magance kaɗai ba sun tsoratar da mu hata a me hata a aikace malice usman an kara alaihim sayyidina usman ya yi in kare su wa umar sayyidina umar daraba sabig bin Islin. saidna umar sai da ya kamo wani mai suna sabir dan islin ya sa kai mai dukan tsiya wa ya ce hati ra'asak buɗe kanka Kai fahuwa, in ga kanka yake falamma ka shafahu yayin da ya warware rawanin da ke kan shi fa'iza fihi inda wafra sai gashi da gashi a ka faƙala sai saidna umar ya ce laura aitu ra'asaka mahluqan da na ga kanka aske la darabtu hadha yace wallahi sai na sara wannan sai na wuyan shi saboda a wancan lokacin khawarija wancan lokacin da me suke da salkobo suke amma yanzu kace kana jiran wai ba khawarijan yanzu ganshi da salkobo ko karyanka ya sha karya ba ganshi da salkobo ba saboda sun san wannan nassin sun san za gane su da shi ba za salkobo ba sai dai abubuwan da aka gaya ma a baya da wanda za a ci gaba da gaya ma a gaba to da wannan siffofin ne za ka iya gane su kai tsaye jama'a mun gane wannan da kyau ku da wannan siffofin ne za ka iya gane su ka fahimce su tsab da tsab an gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce ya'ani annahu ya kono hina za min al-khawarij domin shi wancan mutum da sayyidina umar ya daka sadiq a wancan lokacin yana cikin hawarijawa fa hadha min tahdhirihi minhum wannan yana daga cikin tsoratar wanda sayyidina Umar yake ma al'umma dangane da bin tafarkin khawarij summa nafa hazar rajuli daga baya sai sayyidina Umar ya kori wannan mutum daga Madina kwata-kwata malik rawul khatib al-bagdadi al-khatib al-baghdadi ya ruwaito wannan kissa fil asma'il mubhama a cikin littafin shi mai suna al-asma'ul mubhama fil abna'il muhkama a juz'i na biyu shafi na 152 wa ibn asakir fi tarihi dimashq ibn asakir ya fitar da wannan riwaya a cikin tarihu dimashq a mujalladi na 23 shafi na 412 wa inda faswa fil ma'rifati wat tarikh faswa ya fitar da shi a cikin al ma'rifa wat a juz'i na uku shafi na 392 a takeice wa min tariqihi rawahu abu isma'il al ansari fi dhammi al wa ahlihi ta hanyar ruwayan al faswa abu ismail Al-Ansari a cikin littafin shi mai suna zammul kalam wa ahaluhu ya kawo shi a jiz'i na hudu shafi na ɗari bakwai da bakwai min tariki suleiman at-taimi an abi uthman an nahadi an gan sa'ala aka ce asali na umar yana zaune ne sai sabi ya zo yana tambaya an gano wannan don so haka suke ba ku tanka so ku yi masa komi ba za zo za su yasi muku tambayoyi ko su ganka hanya kawai zai tsare ka me za ka ce kan aya kaza me za ka ce kan sura kaza idan suka same ka shashasha ne wanda kai dama mutum ne mai son surutu ko mai son ka ji rahoto ka je ka ba da labari ko mai son irin dai waɗannan ɗabi'un sai ka sake musu da haka su ba wannan shine manufan tattaunawa da kai ba manufan tattaunawa da kai shine su ɗauki shubuha ɗaya ko biyu sai su sama sai su rabu da kai ai za ka ɗauki wannan shubuhan ka je da ita cikin mutanen ku ko to bukatan su ta biya in ka neman rusa ba khawarije shine ya daina jin komi a wajenka kawa da sannu sannu kawai shikenan an gano wannan da kyau ku ya daina ganin alaman wai ka damu da abin da yake duk abin da zai kace kawai shikenan ba matsala ba matsala an fahimci wannan da kyau ku ba ku ba ku fahimta ne sam yanzu lokacin da suka fara bayyana a Maiduguri da a ce gwamnati ta fahimci kuma ta girmama malamai da suke bayyana mata suwaye jawa. da duk abin da ke faruwa ko bai faru ba su dama za su kalli menene kuke sai su tsokane ku kan wannan abin haka suke yanzu an sa dokan hawa mashin da me da helmet da hulan kwano in suka tashi hawa mashin da sai su yi me sai sa hulan kwano a zauna lafiya su ba za su bu ba an gane wannan da kyau ko ana yin abin da aka yi sai suka ce an me an tsokane su daga haka sai suka ciro makamansu duk inda ba kawarije yake na da makami ya kamar ka san wannan da wanda yake son ya shiga da wanda ya riga ya shiga yana da makami kuma shi zai tsokane ka ga abin da ya kamata ka ce ba kai haƙuri ba kana ƙin yin haƙuri zai ɗauki makami ya kashe ka kana magana sai ce kaga shi ma annabi tsokanin shi aka yi an gano wannan da kyau ko to shi ma an me shi ma an tsokane shi ne hisa yanzu ba je ko ina ba sai ga aisil da kansu sun ce su shekau hawarij ne haka ne sa albarnawi da suka tashi magana sai suka ce su waɗannan hawarij ne wanda su ma su albarnawi menene su ma din ne ina ba ta mun gano wannan da kyau amma abin da muke ta faɗa ne malaman mu suke ta faɗa aka ƙiyadda da abin da suke faɗa yanzu ya bayyana ko bai bayyana ba mu ci mu zuwa tulura fi zai bayyana to sabigan ya zo ya tambaya wa fi tariq sa'ala rajulun min bani yarbo a wani hanya ga ce wani mutum ne da kabilan banu yarbo aw min bani tamimin ko kabilan banu tamim Umar bin al-Khattab ya zo ya tambaye sayyidina Umar an zariyat dangane da surar sota zariyat wal mursalat wan naziat aw an ba'dihinna ko ya zo ya tambaya za mu zo mu ji wannan ruwayan a can gaba faƙala lahu umar sai umar ya ce da an ra'asika kwanci rawaninka fa'iza lahu wafra sai gashi da gashi dinjum faƙala umar sai sai na umar ya ce amma wallahi laura aituka makhluqan da na ga kanka aske ladarabtul ladhi fihi ainaka da na sara wannan abin da idanuwanka suke kan shi me kan shi qala thumma kataba ila ahli al-basra sannan sayyidina umar ya rubuta wasiqa zuwa ga mutanen basra aw qala ilaina ko mai ruwa ya ce aka aiko mana cewa Allah ya jalisuhu wannan mutum ko zaman hira kar wanda ya zauna kara zama da shi jama'a kun jawo da nake gaya muku saboda kuma 'yan son zuciya ne ba addini ya damu wasu daga cikin ku ba akwai mutanen da in suka ɗauko son zuciya cikin addini ba a zama da su ba ma hira da su ba irin wannan ne sai mutum yake ganin a to din me wani kaza ne yanzu ka daina bin addini ka kuma kana bin me zuciyanka kai ma ba khawarije ne sai dai kawai kai dai ba ba khawarijen makami bane amma kai ba khawarijin me ba khawarijin aqida ne kai saboda kana fassara nasi da ranka kowane ne ya saba ma dokan Allah din matsayin shi sai ka da shi ka ci gaba da bin addini kawai ya mun gane wannan da kyau ko yanzu aka ce wannan me yi? Ɓannan da ya kamata duk musulmi su ƙaurace mashi gaba ɗaya jama'a kun gano wannan da kyau ko to shine gaba ɗaya sai ya ce a ƙaurace mai kar wanda ya ƙara zama da shi ƙala falau jaa wa hannun mi'atun ce, da wannan sabik zai zo muna zaune mun kai ɗari a waje la ya yace duk zamu watse kawai yana zuwa kawai yadda ka san ya zo da bom kowa sai ne sai watsi saboda ɗa'a ga shugabanninsu shi sa sai suka yi nasara sai ya zama sanda sahabbai suke raye kafin khalifancin na wa aliyu hawarijawa ba su yi ƙarfi ba saboda sahabbai sun yi amfani da irin wannan daman duk wanda gane ba hawar ne sai aka hana mai sai aka hana mu'amala da shi amma khawarija nan tun zamanin na suna nan an gano wannan da kyau ko amma sun yin tasiri saboda me saboda sabai sun ɗauki matakin yin watsi da su amma a yau mutanenmu da yake 'yan son zuciya ne ba addini ke gabansu ba duniya ce an gano wannan da kyau ko ko ka gaya masu wannan sai su kawo wani dalilin da ya kauro da wannan kaga madadin su ba addini sun kuma suna bin me ra'ayinsu sa duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a a cikin ku ce ku daina hira da shi wai wasu daga cikin ku wawaye masu ɗanyen kwakwalwa wai abin da suka ɗauka shine wai ina hana su jin labarai ko kuma kila akwai wasu abubuwa ne da ba na son a faɗa su ji sai su koma gefe sai suna hira da su suna mu'amala da su suna wasu na ce ku daina? wannan abin da kuke ƙara ingiza su kuke cikin ɓanna sai ku rabu da su kawai ba an ja layi ba su je su yi huda da irin nasu kuma ku yi huda da wa da irin naku akwai lokacin da ɗaya daga cikin ku ya taba ɗauko irin wannan matsalan shi ya dauko ah, fasikanci ne yake son ya makale da da'awanmu kun gano wannan da kyau ku ya rika cimma manufofin shi na ce ku daina huda da shi na ce na san yadda za duk abin da kaga ina yi ku sau dama ina tsayawa ne auna nasi ni ba ina auna abin da ke cikin raina ba ne in abin da ke cikin zuciya na ne ba akwai karti a cikin ku ba don me ba zan ci a bashi kashi ba ai kawarijanci ne wannan amma akwai yadda magabata suka yi sai in ci a irin wannan abu da mu da kudu sai mu zauna lafiya amma saboda ɗanyen menene hankali ne ko rashin nunan tunanin ne ko abin da ya kama da haka ne wasu guje su dauka a ah, ai ci shine ya ji magana ya je ya zauna yi musu wa ke ka wani abu da kake ƙara rusa da awon musulunci kake kana ƙara ɗaga ɓanna da yake kai wawa ne baka sani ba an gano wannan da ke ku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malaji ƙara shekul islam ibn taimiyya isnaduhu sahihun unzur as-sarimul maslul juz'i na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala yake cewa kazalika bin umar tabarra'a min ahlil qadar haka aka samo abdullah ɗin umar yayi bara'a ga waɗanda suke yan qadariya ne kamar yadda ya zo a cikin sayul bukhari da muslim al bukhari ya fitar da wannan asari na ibnu umar a cikin al-manaqib lamba na 7610 muslim a cikin azzaka lamba na 1064 min hadisi abi sa'idin al na ok na muslim ya fitar da shi a cikin al'iman a lamban hadisi na takwas ahmad a jiz'i na biyu shafi na ɗari da bakwai wabni hibban fi sahihi a cikin al'ihisan lamba hadisi na ɗari da sittin fi sharhi sunna a lamba hadisi na biyu mun fara karanta lamba ta aliki na uku ne kun gano wannan wata barra'a min alkhawarij aidan haka abdullahi dan umar ya bara'a baran baran ga khawarijawa wa kada asarahum shi sayyidina abdullahi dan umar yayi zamani da su take mamaki kace khawarija zamanin sabai sosai kuwa shi za mutane wai sai kuma suna mamaki ha ah, ya suwana da ake tare da su ba daliban ku bane da ya za a ce sun zama khawarij su waɗannan khawarijin ba ɗaliban annabi bane ba ɗaliban sahabbai bane su zo kuwai sara a wajen wasu koyi addini suka musulunta ba wajen annabi ba ya ga suka zama <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ya ba za su zama ba irin wannan sakacin ne aka yi fa lokacin da malam jafar da malam albani suke gaya mutane farko-farkon al'amarin da ake ta yawo gari gari gari gari gari ana wayar da kan malaman islamiyu da sauransu su kuma suna wayar da kan jama'a kan cewa waɗannan khawarij ne jama'a suka cewa ah, suka giji ana nan dare ɗaya kawai sai dai ka nemi kawai ɗan ka rasa ka nemi wa ɗalibanku ‘ya'ya mata kawai ka rasa duk an kwashe su an yi ina kawai yi daji da su dare ɗaya suka wannan aikin shi ne suke wannan taron a maiduguri waɗannan abubuwan da suka faru suka faru mai gida ya sai da gidan shi wani sai da gonan uban shi wani sai da kaza kun gano wannan da kyau ko kun manta ne shekara shida da ya wuce ba abin da suka yi kenan a cikin garin zare nan ai da sun yi waɗannan abubuwan suka rika kwashi ƴaƴan mutane da waye kawai suna tafiya dan dama sun gama gamsar da su cewa za a jihadi sun gama gamsar da su iyayensu kafirai ne sun gamsar da su sauran malaman gari kafirai ne sun gama nutsuwa da wannan sauraka neman izinin su ma bai taso ba sai ka ji uba yana kuka ɗan shi ɗan shi waye waye waye sai daga baya ne sanda aka watsa su nan sai ga ɗaya biyu sun dawo a ce ba a da labarin wani ba a da labarin wance ba a da labarin kaza da kaza da kaza sanda ake gaya ma iyayen sanda ake gaya ma al'umman sun bi ba zo ba shi sa jiki magayi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa ibn abbasin ibn abbas ma yi bara'a da su wa jabir haka jabir wa abu sa'idin al-khudri wa ghairuhum tabarra'u min ha'ula duk waɗannan sabai sun yi bara'a sun barranta daga waɗannan khawarijawa wa kashafu awaril khawarij kuma suka tona asirin khawarijawa aliyun qatalahum wa qatalahum aliyu ya yaƙe su kuma ya kakkashe su ina fatan mun gano wannan da kyau cikin sahabbai ba wanda ya yaƙe su ya karkashe su sai wa sai ali kar ku manta da maganan annabi sanda ya ce a a kashe zuhuwaisara abubakar ya je umar ya je ƙarshe sai ya ce ali je ka in ka same shi kai ne wa sahibin shi kuma ƙarshe annabi ya ishara a zamanin abubakar ba za su bayyana ba ne zamanin umar ba za su bayyana ba a zamanin wa za su bayyana har a yaƙi da su eh zamanin aliyu ne kaga wani yana daga cikin alamatun nubuwa na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ma'ala ya ce kama fi haini wannan bayani ya zo cikin bukhari da muslim a kitabul manaqib lamba na da goma. muslim ya fitar da shi a kitabun zaka lamba na 1064 min hadisi abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah madaukin sarki ya taimake mu mala yace qala al-imam al-ajuri al-imam al-ajuri yace wal khawarij hum shiratul anjasi al-arjas wa man kana ala mazhabihim kashi mana kun gano nan da kyau ko yace su khawarij su ne waɗanda suka zama najasa abin kyama kun gano wannan da kyau ku. wa man kana ala mazhabihim min sa'ir khawarij haka da wanda zai zama akan manhajinsu daga sauran khawarijawa da za su bayyana a nan gaba an gano wannan da kyau ku su ne min sa'ir khawarij khawarijawan zamanin annabi suna da wannan sufa ɗari bisa ɗari sai ce da waɗanda za su bayyana ina a nan gaba don ka ɗauka waɗancan ne kaɗai ake magana kansu da haka suke za su ce ai wannan nassin da wasu ne can daban su ba su ban da su yanzu ya ce ku kenan ba al'umma annabi muhammadu ba ne ƙur'anin da ya sauka ba naku ba ne hadisin ma ba naku ba ne to ku kawo mana naku addinin amma idan wani matsala ya taso za ce ga aya ga hadisi sai ka ce wannan ayan da hadisi ai na dauka na can waɗancan mutanen ne kun gano wannan cin da wadancan ayoyin ba za su yi aiki ku ba na wasu mutane ne can ba kuna gano wannan da kyau ku na wasu mutane ne can ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu su kullun kokari suke su kore ma kansu duk wata nassi da za ta saukate bayani akan mugun aikinsu ba da su ba ne amma akan waye akan wasu ne da za su ɗibo awon da suke bayani dangane da abin da ya shafi hukumomi kuma za su ɗora ma hukumomin da hukumomin za su ce a waɗannan awon ba kanmu suka sauka ba akan hukumomin zamanin da annabi ya zamani da su ne sai sai sun zama kafirai sun iya da su bi me su ba alkur'ani da sunna kuma jama'a kuna gane wannan da kyau ko suna su za su iya musawa ba a kansu ayoyin suke ba amma ayoyin za su zauna su aiki aiki kan wa kan wasu ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu misali lokacin da muka zo muka yi bayanin ayoyin dirar yan dirar ba sun ce waɗannan ayoyin ba kan suke ba akan na zamanin annabi suke amma an jima kuma za su iya karanto aya su ce kuma akan wasu suke shine ainul khawarij ai jama'a an yi wannan ko ba yi ba shine tsaban hawarijanci an gano wannan da kyau ku yanzu wannan abin da suke ku suna yi ne fa dan mutanka su samu daman kashe kashe ina ga mu gaskiya saboda duk abin da aka yi an yi ne yanzu ba wanda ya taya abin da suke yi to bari a tsokane mu bari ai kaza mu kuma in ma anan za su yi ba za mu tanka ba an gano wannan da kyau ku ba za a tanka ba saboda irin abin da suke ma gwamnatin Borno kenan na wauta su kuma suka kasa ganewa sanda suka sa musu dokan hawa mashin da me da hulan kwano da da su gan suna wannan ko sai su gyale su da dawo gwamnati za ta ci a'a in aka bar wane da wane sauran jama'a ma za su yi me za su yi hutsu so za ka bar ai maganin su da karfi a kyale su kike sai kowa ya gama fahimtar su har wanda bai fahimta ba ya fahimci ko suwaye ita kanta gwamnatin sai ta fahimci ai su wani kaza ne ina ba ta mun gano wannan da kyau sss su gane ai kaza ne cid ne 'yan sanda su gane ai kaza ne intelligent na soja su gane ai kaza ne kun gane wannan da kyau ko in sun gane da kansu ran da su dauki mataki kana kwance za ka ji mataki na aiki ina ba ta mun gane wannan da kyau kana kwance ba ruwanka za ka ji mataki na aiki amma daga ran da ka ce wai za ka hana daga ranar masu sa su za su kawo masu makamai an gane wannan da kyau ko sai ce to dama ai shi ma manzon Allah lokacin da yazo yana addini yana al'amru bil ma'rufi yana annahi anil munkari sanda kafire suka dauki makami akan shi sai kare kan shi to kuma kare kan goge kun fahimci wannan da kyau ko to in sun yunkuro irin wannan rabuwa da su kake yi na san da yawan ku yanzu kowa zuciyar shi kaman tafashi yake yi to amma da yake kuma da matsala nassoshin bai gama huda ku ba biyayya kawai kuke da su amma yanzu wannan bayanin ina da yaƙini zai natsar da zuciyanku ku gane manufan da nake yasa na ce ku kyale su an gano wannan da kyau ku amma muka ce gobe ba zai ƙara faruwa ba zai ƙara faruwa eh za a ƙara yi za a ƙara yi ba amma ina jin jinin waɗanda ba su ci ba ba su sha ba mu dai mu ba zai zube ba mun gano wannan da kyau ku amma wanda ba su ci ba ba su sha ba wani zai ce yanzu kaman wane ne wasa kake yi ai duk waɗannan na maiduguri yadda suke rayuwa a cikin waɗannan mutane haka waɗannan suke yi ai da yawa mutanen maiduguri ba su yadda ba sai yanzu ne suke yadda da abin da ake gaya masu Gani suke kawo mutane suka zo za su yi addini mutane ne masu da'awa aka sa masa hassada aka sa masa iyayya aka sa masa kaza an gano wannan da kyau ko sai gashi yanzu sun fi kowa fahimtar inda aka sa ma gaba duk abin da za a faɗa sun bi kowa ganin fassara abin ƙarara amma sanda ake gaya musu gaɓannan mutanen nan cewa suke hausawa suna baƙin ciki sun ga ɗan kanuri ya zo da ilimi shi ma zai zama malami irinsu ta ga ɗan kanuri na ai ina fatan mun gano nan da kyau ga irin ilimin da ya zo musu da shi kenan madadin ya ɗaukaka su sai me sai kaskanta su madadin su samu albarka sai ya kwashe musu me albarkar Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa babu wata matsala babu wata damuwa kan wannan haka za a ta sai abin ya ta bayyana muku karara wanda yake da duhun kai sai ai me sai a yayi mashi abin da ke damun shi Allah madaukin sarki ya tsare mana mu. yanzu idan ka je za ka yi mamaki ibn timiya ga shi na maganar khawarij khawarij khawarij kuma za ka zo ka ji maganganun shi a gaba da yawa to sai ka yi mamaki ka ci to ya kuma waɗannan mutanen kullum kai markazinsu ma sunan shi markazu ibn taimiya asalin ma markazinsu markazin ibn taimiya ne me alakansu da ibn taimiya me alakan ibn taimiya da su abu ɗaya ne saboda 'yan salafiya da 'yan izala sun yi dadawa ibn taimiya to za a amfani da wannan suna na ibn taimiya a kwaso kafan 'yan salafiya su shigo a kwaso kafan 'yan izala ne su shigo saboda waɗannan masu ma sun yi dadawa ibn taimiya sau da in suka ce markazu shehu tijjani yan izala za su zo yan dariga za su zo in suka ce markazu zuhuwai sara yan izala za su zo yan dariga za su zo ba wanda zai zo masu kun gano wannan da kyau ko to su kuma suna son su kwashi kafanka da ke dole za zo da wani abin da kai kai da shi duk da suna ganin wannan ba sai da shi ba jama'a an gano wannan da kyau ko dole ne ku san wannan in ba ku san wannan ba za ku sha mamaki ɗin sai sun mamaye ku Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to ya yace mazhabul khawarij fi takfir to anan mu tattauna manhajin khawarijawa ne wajen kafirta jama'a Ya ta da'alun Marat ko adida amama takfir sayid kutub idan ka ɗauko kafirta jama'a da khawarijawa na da suke yi ka haɗa da kafirta jama'a da sayyid kutub yake yi to na waɗancan khawarijawan ba komi ba ne akan na sayyid kutub kaga sayyid kutub daga baya ya zo an gano wannan da kyau ko amma khawarijawan da suna kafirta jama'a akan wani abu kwaya ɗaya wanda sun shahara da shi amma shi sayyid kutub nashi da yawa yanzu wani ana gaban shi ya faɗi sai da kutub kuma eh mai fi zilalil qur'an shi fa an gano wannan da kyau ku iye eh, yanzu ba halus suna bane ba halus suna bane don duk bala'in da ke faruwa a misra da wani bangare na afirka duk da hannun shi a ciki don dama su 'yan ikhwan 'yan braza su ne mafaka nawa shi'a su ne mafaka nawa khawarij duk wani mai muguwar aƙida a jikin ‘yan waye ke fakewa a cikin ikhwan ke fakewa an gano wannan shi zagaji ana fara magana ‘yan sha sai ce ‘yan uwa musulmi suna danganta kan zuwa ga waɗancan ikhwan ne so waɗancan ikhwan ɗin ga zo ka ce wasu irin mutane ne marasa aƙida ba su da wata manufa na aƙida sai dai ta rayuwa su ne sun mursi da suka kaba gwamnati a ina a Misira. a najeriya in kana son ka gano asalin suwa ne ne in ikhwan su ne waɗanda suke kiran kansu dawa umma su kowa akwai a cikinsu kawai kowa yanzu ka je cikin umma za ga 'yan ɗari a ciki za ga 'yan shi a ciki za ga khawarij a ciki komi akwai don su ba sa magana kan me a kan aƙida in ka zauna da su zai wahala ba ka yi da su ba to da su kullum suna faɗin laifukan gwamnati laifukan ma'aikatan gwamnati laifukan 'yan kasuwa laifukan malamai da abubuwan da ya kamata a yi na rayuwa suna karanto wannan daga ina daga zuciyarsu ne daga abin da suke nazari shine aikin ikhwan shine aikin umma kuma waɗannan suke ba waɗancan miyagun aƙidin dama su iya tattaruwa waje ɗaya hasti ƙarfin da za su zama sun buwaye al'umma saboda ƙarshen ta'alu suna sun koro su a guje sun rasa inda za su yi sai je sai su makale a jikin waɗannan mutanen shine sai su samu aminci har su ɓannan da za su yi an gano wannan da kyau ko shi yasa umma musiba ce to amma mutane ba sa fahimtar wannan kuma ba sa ganewa sam shi yasa idan ka samu ɗan umma wanda yake da aƙidan suna, sunna ka je da sukan yan bid'a Sau da aƙidan shi ta asali amma za ka ga wannan sukan da wannan aƙida na ahadu sunna da yake abu ne mai rauni kuma yana ganin laifuffukan malamanku na sunna da suke zafafawa da kausasawa akan sauran 'yan bid'a zai rika nuna ba haka ya kamata ba kuma ba haka ya dace ba ya kamata a ce a bi su a hankali ne a ja su a jika a bi su sallah a karɓi aure daga wajensu a ci yankansu ai duk mu'amalan da za a yi da su ba wani matsala don ka ɗauki ka ba ɗan shi'a ai mazhabi ne ai ba wani kun gano wannan da kyau ko ga suna sa mutane irin waɗannan ra'ayoyi da banza Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace alladhi yaqul shi sayyid kutub shine wanda yake cewa innal ladhi yuti'ul hakimu al musharri' fi juz'iyyatin wahida duk wanda ya shugaba kace duk wanda ya ma gwamnati da'a ga wani abu kwaya daya koya wannan abin yake gwamnati da sa doka ka bi ya ce kharaja min da'iratul islam wannan ya fita daga da'irar musulunci kwarkwata kwata ma'ala ya ce unzur fi zilalil qur'an ka duba littafin shi mai suna fi zilalil qur'an da sayyid kutub jizgi na uku shafi na 1198 biwasita in da sha'abi a salafiyya ala aukaril الأدنان الخلفية shafi na إشرين mun gano wannan da kyau ko shi wannan malamin a cikin wannan littafin ya dauko mai littafin ne ce a duba mai fi qur'an an gano wannan kana duba fi zilalul qur'an na wannan maganar tana nan yace duk wanda ya bi gwamnati da shi sayyid kutub lokacin nan a misra suna gwagwarmaya da gwamnati suna kafarta gwamnati da duk wanda yake tare da wa na gwamnati to shi sa ce duk wanda ya masa ɗa'a akan ko abu ko ya yake misali inda gwamnati za ta ce akan titi wannan ya bi dama wannan ya biyo hagu wanda ya zo bai shiga randa bai ya tsaya wanda ya shigo randa shi ya wuce ka sake kai masa ɗaya akan wannan to ka kafurta an gano nan da kyau ko in suka ce mai zuwa ya bi dama mai dawa ya ba hagu to in kana son ka zama musulmi ka akasanta ka canza kawai an gano wannan da kyau karkabi idan suka ce a sa hulan kwano kai karkasa in suka ce a yi mamashin lamba karkayi in suka ce a je a yi lasin karkayi an gano wannan da kyau ko in ka stele ya kama ka kwai rigima to wannan fatawa na waye na boko haram ne na khawarij ne ana cewa je ka sai hulan kwano ka sai abin ka ka aji a je a mashin lamba marmaza ka yi a je takarda ka je ka yi yanzu wannan ya saba mu dokan Allah bai saba mu dokan Allah ba yanzu wannan kafirci ne musulunci ne ba kafirci ba ne ba inda ya karo da dokan Allah domin idan ka je kai ma mashin ɗinka lamba ya saba ma alkur'ani da hadisi a bisa fahimta magabata ne da alaka kamar ba kai ne ka ce kai za ka ci shinkafa a farantin tangaran wance ce zai ci a farantin roba wannan ya ce zai ci a farantin kwano haka ne yanzu wanda ya saba mu Qur'an da hadisi akwai shinkafan da ta isa a ci za a ɗibo ta don tana farantin kwano ko na roba ko na tangara a ci ba je baki ba <laughs> jama'a mun gano wannan na kasa gane irin waɗannan abubuwa na rayuwa ne da kullun da mutane suke ɗaukowa suke ƙaƙaba shi a cikin jama'a an gane in wannan aƙidan suka ɗauko ko to shi kenan yanzu in na ganka ka aje mashin ɗinka sai in haye kawai sai in burga shi kawai tafi harkoki na ana kama ni ihu ɓarawa zan ci ni ba ɓarawa ba ne na ɗauki malun allah zai a taku dukiyan Allah ne wanda yake wajen ka ni kuma bawan Allah ne na ga dukiyan Allah sai na kai ma ka je in ga wata dukiyan Allah sai ga me ko ba waje in wuce da babur dina burr zai yu amma ba aya ba ce <laughs> jaba kuna gane shirme da wauta na mutanen nan yanzu kana nan za ka zo ga mutanenmu da zafin kai kuma za su yi ta wahala kuma da irin waɗannan maganganu ne na sai da kotun za su yi ta wahala yanzu misali in mota na yanzu ba ta takardu ku ba zan hau ba sai in aje ta in tana gareji a aji ko wanda zai zo yi man magana ne a tana nan randa na samu kuɗi sai in je in yi takardu in yi lasi in sai fire istin gosha in sai mai triangle in sai mai reza in sai eh allura in sai ashana dan a duka siya ka aje domin karkaje da a tambaye ka wannan tambaye ka wannan tambaye ka wannan a ce to ina ashana ka ce sigari nike shi a ce wa wani abu zai faru da za su ta da wuta <laughs> gani haka hankali na ga waka mun jefa road safety ne tare mu fa ya tambayi komi muka bashi sai ce ma <laughs> abokina ina reza ce kai ban san maganan banza ni dan yankan aljuhu ne <laughs> eh ni dan yankan aljuhu ne zaka ce man reza sai fara mana bayani ai rezan nan ga amfanin ta yace to ban sani ba talla ban takaduna ga iya su takaddu miji yasa a mota ko talla mu tafi shi dan renin wayo kawai da muka zo gari sai ce tsaya mu sai reza da allura mu sa a mota dan nan gaba kada wani ya ƙara mana renin wayo muna komawa ta tafiya sai ya ƙara tare mu muka ba da komi sai ce mu kawo fire extinguisher muka ba da sai ce waya expire Ha ya ce kaga mutanen nan ɗan rainin wa ne muka ce ba mu za mu sayi wanda bai expire ba muna dai da shi ko eh to kawo nan muka sa mota muka tafi na ce a sai wanda bai expire ba mu sa kaga dai ba ka zauna lafiya ba to amma ka neman zaman lafiya sai kai me sai kai marza ka yi abin da suka ci sai ka zauna lafiya kuma in ba ka ba sai ke ta guje-guje ke ta fitina ka sa kan ga cikin rashin kwanciyar hankali kuma wallahi malam za zo mana dala da goron dutse ne yanzu ga wurin sauci dena za su yi ga castelia dena za su yi kuma ina suke tsarewa ba lungu suke tsayawa ba to yanzu ka ɗauko ƙa'idan rashin halaccin zama a lungu to ya za ka yi kamata ya sai su zauna a filin allah kilomita biyar kafin gaje inda suke sai sa signboard cewa mita kaza akwai kastiliya kagan kasan kaya da laifi sai ka mi sai ka kauce to ba za su yi wannan ba <laughs> to maganin kar a yi ne tun wuri ka ɗauki mataki kawai subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum